Mabiya addinin Krista a ƙasashen Afirka da dama na dai raya ranar Kirsimeti da soma zuwa mujami'u a safiyar ranar 25 ga watan na Disamba, inda daga bisani ake dawowa gida a soma hidindimu na girke-girke da rabe-raben abinci ga makwabta tare da kai ziyara ga 'yan uwa da abokan arziki da dai sauransu. Sai dai a nan Jamus, kamar yawancin ƙasashen Turai, ana dai kaiwa ƙololuwar shagulgulan ne a jajiberin bikin Kirsimetin. Letztendlich am Heiligabend, den 24. Dezember. Herr William Schaaf ya ce Jamusa Kristoci na bikin tuni da haihuwar Yesu almasihu da gayyatar 'yan uwa da abokan arziki inda a jajiberin ranar Kirsimetin ake haɗuwa yara da manya. ana musayar kyaututtuka daga nan sai a yi liyafar cin abinci na musamman da aka shirya daga nan kuma sai a yi ta yi wa juna fatan alheri Wannan tsarin dai duk da armashinsa ya yi hannun riga da al'adar shagulgulan Kirsimeti na 'yan Afirka. Miss Mary Zakariya, 'yar asalin jihar Gombe da ke arewacin Najeriya, ta dai yi katarin yin Kirsimeti a karon farko a Jamus. Christmas a nan wurin daban ne yake da Christmas da muke yi a gida can a Najeriya da kuma a Arewa. Ana ce ana shirin Christmas, ba za ka ji kukan rago ba, ko ka ga mutane suna murna ana nuna farin ciki a fuska. Kowa yana gidan shi, babu a ce a za a yanka rago, a'a da a siyo kaji a zo a yanka a gyara. Ita kuwa Evelyn John cewa ta yi bata sauya zani ba. For the past eight years. Eh, ta ce shekara ta takwas a Jamus, amma kowace shekara daga ni sai mijina da 'ya'yana ke bikin Kirsimeti A irin wannan lokacin a gaskiya ina kewar ƙasa ta Najeriya sosai. Ah, wannan yanayi dai na sanya da dama daga cikin 'yan Afirka kewar gida a lokacin shagulgulan da ke da matukar mahimmanci ga mabiya addinin Kirista. Wasansu dai na iya ƙoƙari don ganin sun ɗebe wa kansu kewa. Matashi Leo Ken ɗan asalin ƙasar Kamaru ne da ya bayyana muryar Amurka yadda ya bullo wa shagalin na bana. Unlike back home where Christmas is an entirely family affair, my Christmas here is usually different. Um, in order not to... Ya ce bikin Kirsimeti a nan ya sha bamban da na gida, kuma don maka kada mai kewar gida, ni da abokaina muka haɗa kuɗi, kuma muka fita cin abinci tare, kowa na ba da labarin yadda ya saba gudanar da bikin a gida, kafin kuma daga bisani kowa ya kama gabansa. and drink, and then at the end of the day, everybody parts ways. To, Allah dai ya taimake mu, kowa da yanda Allah ya yi woshi da kuma inda yake zama. So Allah ya taimake mu ya sa mu yi Christmas lafiya, sunansa ya samu ɗaukaka albarku su zama namu. Ramutu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.